بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب معونة الرجل أخاه باب معونة الرجل أخاه باب معونة الرجل أخاه باب معونة الرجل أخاه باب الذي بياني أكم نوعية akan dan uwa ya alma'una taimako hmm? alma'una taimako innama yu'anu mu'ani almu'anatu kaga mutum ya shiga wani yanayi na kunci kenan yu'ani maghda sukar wane yana damuwa ciwon siga ya dame shi kaga yu'ani mu'anatun sai kuma ma'unatun taimako a inil mu'ani shi mai taimakon shi ne mai taimako kenan to sau da haka dan uwa ya taimaki dan uwa dama fa'ida kenan fa'ida yan uwantaka kenan daga cin ka'idodin ukuwa shi yasa suka ce inna akhaka al man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak wa man idza ghaibu zamani sada'ak shattata fika shamlahu li yajma'ak inna akhaka alhaqqa man kana ma'aka dan uwanka na gaskiya shine wanda ke tare da kai kullum yana tare da kai wa man yadhuru nafsahu li yanfa'ak wanda ya yadda shi ya cuci domin kai ya amfanar da kai wa man idza ghaibu zamani sada'ak wanda kuma idan fitinu na zamani suka sa ka ciwon kai to shattata fi tashamlahu li yajma'ak shi kuma sai ya zo ya rarraba kansa ya watsa kansa domin ya ga ya tattaro ka kai ka watsi to shi ya ce to bari shi ya tattaro ka shi ne wannan shi ne suke faɗi a karin magana suna cewa a a man anaka walau أخوك من أعانك ولو لم تلده أمك أخوك من أعانك ولو لم تلده أمك dan uwanka shi ne wanda ya taimake ka ko da ba mamarka ta haife shi ba sannan suna cewa rubba akhin laka lam talidhu ummuk akwai dan uwanka wanda ba mamarka ta haife ka ba ta haife shi ba dan uwanka ne kuma ita kuma wannan yan uwantakar malamai sun kasa ta gida-gida akwai al'ukuwatu tsiniya al'ukuwatu tsiniya ita ce yan uwantaka ta asali kamar yadda mawaki yake cewa jami'ul alami na aqaribi yace ni duk yan duk mutanen da suke rayuwa halittun Allah na duniyar nan duk dangi na ne mu adamu wal ummu hawwa'u wannan al'ukuwa tsiniya ce sannan akwai al'ukuwatun nisbiyya annasabiyya yan uwantaka ta nasaba wadda Allah ta'ala ya ce waje annakum shu'uban wa qaba'il li ta'arafu dan kabilarku a'a dan ashirarku a'a dan imararku dan fahazunku, wanda kuke uwa ɗaya uwa ɗaya da al'ukuwatun nasabiyya ce ita ma tana da matsayi a musulunci sannan akwai al’ukuwatu diniya al’ukuwatu diniya ‘yan uwantaka ta addini addini ya haɗa innama al’u’minu na ikwatun fa aslihu bayna a kawaiku innama al’u’minu na ikwatu abinda aka sani dai mummune ‘yan uwan juna ne saboda haka fa aslihu bayna a kawaiku kullum ku rika sulhu tsakanin ‘yan uwanku guda biyu idan suna rigima ku sulhu tsakaninsu fa aslihu bayna a kawaikun kenan ku sulhu tsakanin yan uwanku guda biyu al'ukuwatul diniya kenan sannan suna cewa akwai al'ukuwatul watsaniya zaman ƙasa ya haɗa ku zaman ƙasa ya haɗa ku kowa na da hakkin ya tsare ƙasa kuma a tsare masa yan uwantakarsa kuma a tsare masa mutuncinsa kada a bari a cutar da shi al'ukuwatu alwatsaniya kenan waɗannan nau'ukan yan'uwantaka guda uku suna da ƙarfi kowace daga ciki shari'ar musulunci ta goyi bayanta ta goyi bayan yan'uwantaka ta gabaki ɗaya shi yasa ba a yadda haka nan kawai da kaga wani ka kashe shi ba me yake tabbatar da wannan al'ukuwatu at al-insaniyatu al-asliyya الناس min jihatin من جهة التمثيل أبوهم آدم والأم هواء sai shi ne ɗan uwan juna ne duka gabaki ɗaya to musulmi ya ɗan uwa ya taimaki ɗan uwansa حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل ayyul a'mali khairu an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wai wani aiki ne yafi zama alkhairi wani aiki ne yafi alkhairi qala sai annabi sai ce imanun billahi wa jihadun fi sabilihi imani da Allah sannan kuma ayi jihadi domin me domin hanyar Allah ta tabbata jihadin nan da matakansa guda goma sha uku wanda al'allama ibn al-qayyim rahimahullah a cikin littafin sa zadul ma'ad ya ambata mana su mun sha lissafa su mun sha kuma bayani a kansu kila sai aka ce ku ayyu riqabi afdalu to wace wuya ce tafi daraja da falalan a yan tata qala sai ce aghlaha samanan mutum ya sai bawan da yafi kowanne tsada ya yanta shi bawa mai tsada musulmi sai a ce gashi bawa ne sai a ce amma musulmi ne ya musulunta da ya musulunta tun da ya fara musulunta wata irin baiwa yake da ita yau shekara shi ɗaya nan da musulunta amma ya haddace alkur'ani sannan sahihul bukhari dai da ka ja wani hadisi ba a ce isnadin ba to zai fa karasa maka shi sannan qawaid fiqhiyya ga suna akan shi burje sannan kuma ka gan shi nan ya san magunguna bawa ne kuma to kaji wannan bawa zai yi tsada a lokacin da ake da bayi sai ka ce a yi masa kuɗi ko nawa ne ka biya ka siye shi kuma ka yanta shi to shi ya fi aglaha zamanin wa an ha inda ahliha sannan kuma bawan da ya fi tsada a wajen ne shi masu shi suna jin yana da tsada yana da daraja ka zo ka siye shi ka yanta shi to wannan shi ne yanta bawar da ta fi ‘yantawar da tafi kowace ‘yanta bawa daraja. Ƙala sai aka ce ya ce, A fara'aita illam astafi ba'adal amali, to ya ma'aikin Allah, me kake gani idan ba zan iya ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan da aka lissafa ba, me ya kamata in yi, wani aiki ne fi zaman min alkhairi. Ƙala sai manzo mai ce, Fatu'inu ba'i'an, sai ka taimaki ba'i'an wanda ya bata ba'a ya bata ko kuma ba'a ya rasa ka taimaki marashi ka taimaki wanda ya rasa ko wanda ya bata bai da abin yi Autas tasna'u li akhraqa ko kuma ka ga wani mutumin da yake kasashe sai ka yi masa aiki na taimako kamar dattijo tsoho ka taimake shi ka ba shi gudunmuwa kaman wani wanda da yake kasashe ba zai iya wani abu baka taimake shi to kai wannan aikin idan ba ka da abin da za ka yanta bawa idan ba ka da abin da za ka yanta bawa to kai wannan kuma kila ba ka da abin da za ka yi jihadi amma imanin billahi ai wajibin ne ko ana kulle قال a fara'aita in تو to ya ma'aikin Allah مي kace gani idan ne rauni ba zan iya wannan ba. Ƙala tad'u an-nas min sharri ka kyale mutane ka kai kowa sharri ka cuci kowa ka sharrin kai tafi wajen wani fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika wannan sadaka ce kama kanka sadaka ce kama kanka idan ka tsara kanka baka cuci kowa ba sharrin ka bai shafi kowa ba kuma kowa na da sharri me yasa kake faɗi a cikin khutbatul haja wa na'udhu billahi min shururi أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يا الله kuma muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin kawunan mu mutum yana da sharri sannan da asuba kana addu'a Allahumma fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash shahadati rabb kulli shay'in wa malikahu a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw adurruhu ila muslimin هذول من شر نفسي انا هذا شر قل ولا هذا شر صدق وجاء الله كذا شر كي شافوني وقد أريك كي تكت وتكوا قد شر كي شافوني شيما كاي تدكا يكون كما هل الشاهد دي فتعين ضائعا أي ذاك الضائع لابد أن يكون أخا لك أخا لك من تلك الجحات الأربع كودي الأخوة الطينية كو الأخوة الدينية كو الأخوة النسبية كو الأخوة الوطنية كتيمكي دون دي تنشنت أتيمكيش وانا حديثي صحيحي باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة باب babi in ji al'imam al-bukhari ahalul ma'arufi fi duniya masu yin abin arziki a duniya ahlul ma'ruf fil akhirati to sune mutanen arziki a lahira idan aka ce al ma'ruf asalinsa daga al'urfu ne al'urf kafin zuwan musulunci ma arafathu al'adatu wa shahidat bihi shine suke ce mishi al'urf ma ma arafathu al'adatu wa shahidat bihi duk abin da al'ada ta san shi kuma ta shaida shi ta ce eh a rika yi to shi ake ce masa urfi to daga nan aka samu ma'aruf amma da shari'ar musulunci ta zo da shi shine ma ku shar'u wa radiya bihi abinda shari'a ta san shi kuma ta yadda da shi shi ko abinda shari'a ta yadda da shi kuma ta san shi ana iya ganin shi kwalo-kwalo a cikin nassin alkur'ani ko a cikin hadisi ko kuma ya kasance shari'ar musulunci ta yadda da shi ta hanyar yin shiru ba nassin da ya ce a ba nassin da ya ce ka a maslaha ce mursala akwai maslaha a cikin mutane in an yi wannan abin zai zama alkhairi kuma babu nassin da ya zo ce ka a babu nassin da ya zo ce a yi to ya zama maslaha mursala ma'arufi mun gane shi ne ake ce masa ma'arufi shi yasa suke cewa al-ma'rufu urfan kal mashru'i shar'an abinda al'adar mutane mai kyau ta tabbatar da shi babu wani aibi a cikinsa to kamar shari'ar musulunci ce ta zo da shi kamar shari'ar musulunci ce ta shar'anta akwai abubuwa kyawawa da mutane suke yi na ɗabi'u shari'a bata ce ayi ba shari'a bata ce ka ayi ba amma kyawawan abubuwa ne to shari'a ta yi da su ce ɗabi'u ne akwai abubuwa da mutane suke na tsarin rayuwa shari'a bata ce ka ayi ba bata ce ayi ba amma kuma kyawawan abubuwa ne babu wani abu na aibi a cikinsu to shari'ar musulunci ta yadda da su mun gane ai to to ahadul ma'ruf fi duniya masu irin waɗannan sufofin a duniya kaga mutane kamammu waɗanda suka san kimar kansu masu umarni da abu mai kyau ba su yadda ai abun banza ba to an tafi lahira kuma su ne za a riƙa ganin su suna da abubuwa masu kyau حدثنا علي بن أبي حاشم قال حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن يزيد الأسدي عن فلان قال عن فلان سمعت برمة بن ليث ابن برمة أنه سمع قبيصة بن برمة الأسدي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول شي ناجي شي ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم يناشيه ahalul ma'arufi fi duniya mutanen da aka san su da abu mai kyau a duniya kum ahlul ma'arufi fil akhirah kuma su ne mutanen da za a san su da abu mai kyau a lahira a duniya mutanen da kaga suna yin abin arziki to idan an tafi lahira kuma su za su zama yan arzikin kaga mutumin kirshi a duniya to Allah ta'ala ba zai tozarta shi a lahira ba akwai mutumin da zaka gan shi iyakar kamun kansa da darajarsa dole abin ya baka sha'awa to masu irin wannan yanayin a duniya to in an je lahira kuma su ne za su zama manya-manyan mutanen lahira wa ahlul munkar fi duniya sannan masu abun banza a duniya hum ahlul munkar fil akhirati in an je lahira su za su zama masu abin banza abin ki wanda kaga ba sa shayin sa aikata abin da ba su bai da kyau sun yanzu yana zage-zage yana munanan maganganu baya jin kunya baya jin tsoron Allah mutum duk inda za a yi kisi na a haɗa sharri da shi ake yi don an tafi lahira su ne haka wannan hadisin malamai da yawa sun na shi ga ɗaliban musalul hadis an ce an fulanin ma a ciki kaga akwai wa mubahamun ma fi hirawin lam sam ko mu mubahami hadisin da aka samu wani mutumi a ciki ba a faɗi sunan shi ba aka ce an fulanin ko ƙala fulanun ko an fulanatin ko ƙalat fulanatun to man huwa zakal fulanu wa man hiya tilkal fulanatu na sa musu alif da lami duk su ina zike ba a san su ba amma duk da haka a shekul albani rahimahullahu ta'ala a cikin takhrijin da yi ma wannan littafin ya tabbatar da cewa hadisi ne sahihi kuma sahihun da ghairihi bayan an gano wane ne shi fulan din mun gane حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حشان العنبري قال حدثنا حبان بن عاصم وكان حرملة أبا أمه فحدثتني صفية بن عليبة وجحيبة ابنة عليبة وكان جدهما حرملة أبا أبيهما أنه أخبرهم أن حرملة ابن عبد الله وأن حرملة ابن عبد الله صحابا النبي صلى الله عليه وسلم sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma a shekul albani rahimahullahu ta'ala a cikin tahrijin da yama a cikin da'iful adab al-mufrad shi ya rauna na wannan hadisin amma hujjar da ya kafa da ita a cikin da'iful adab al-mufrad shi yace har malatu laysat lahu riwayatun fil kutub as-sitta a cikin littafai guda shida har mala ba da riwaya ba da riwaya a cikin sahihul bukhari ba da riwaya a cikin sahihul muslim ba da riwaya a cikin sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah amma tsakanin da Allah nan ba ka'ida bace in sahabi bai da hadisi a cikin waɗannan littafan guda shida a ce za a raunana hadisinsa sai in yana da shi a cikin musnadul imami ahmad ba in yana da shi a cikin musnadul dailami ko musnadu abi ya'ala ko makamantan waɗannan littafan ko sunan sunan bai haƙi ko sunan dara ko da sauran littafan hadisi da ake da sufa to kaga sai dai ya kasance idan an na hadisin ne da wata fuskar amma ba kasancewar sahabi ba yi da riwaya a cikin alkutubu sitta ba wanda za su fahimta wannan ko za su fahimta ɗaliban hadisi na gaske su muke magana da su mun gane ai saura su ji su gode ma Allah kuma su gode mu da ne wannan bayanin ko ba su gane ba a ciki ga nan da an ka kawo sunayen wasu abubuwa a ba ummihi sannan wa kana jadduhu ma har malatu aba abihima duk larabci ne ga sunan to shi har nan yana da tarjama a cikin usulul ghaba al-imam al-afir ya kawo da kuma ya tashi kafa hujja sai ka wannan hadisin da ya tashi buga misali da sa wannan ruwaya ya buga misali da ita wannan ruwaya take cin al mufrad so daga shi dai albani wanda shine muka fi dogaro da shi a wannan zamani ya tafi akan cewa hadisin nan dai hadisi ne za'ifi mun gane amma al-imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin shu'abul iman sannan al-imam al-asbahani a cikin hilyatul awliya'i sannan kuma al-imam ad-dailami shi kuma ya fitar da shi a cikin musnadul firdaus amma duk da haka albani a cikin da'ikul adab al-mufrad yace hadisi ne za'ifi mun gane ai to a takaice dai ga hadisi Ya ce annahu kharaja hatta atan nabi sallallahu alaihi wasallam ya fita har ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta fakana indahu hatta arafahu annabi sallallahu sai ya kasance a wajen Allah sama har annabi ya san shi ya gane shi kun ga na sha faɗa mana cewa akwai bambanci tsakanin al'ilmu da al-ma'arifa malamai suka ce idan an ce al'ilmu Shi ne ka san abin da dama baka san shi ba idan an ce alma'arifa ka gane abin da baka ya fakun maka da ka san shi da amma sai dan shige ma to idan ka gano shi to ka samu ma'arifa ce so daga al-ma'arifa ganewa al'ilmu kuma sani ko wa jaa ikhwatu yusuf wa dakhalu alayhi fa arafahu fa arafahu man fa alimahum la ma alimahum ko ya san su shi ke nan ka hum sai ya gane su sama dama lahu ilmun da him ya san su sai ce wa hum lahu munkirun amma su basu gane shi ba su su gane shi ba saboda ga matsayi sun wargar da shi yana yaro suka tattaska mishi ma in ji malaman tafsiri suka jefa shi rijiya yanzu shi ya zama babban mutum shekaru sun zo sannan kuma ga mulki domin mulki kawai shi kan shi wani abu ne haka nada mutum sarki yana da shekara ashirin sai ga yana irin sheki da jini irin na 'yan shekaru hamsin sai ga ɗan shekara tamanin ya zo yana mashi haka to ga shekaru tabbas sun tafi sannan kuma ga mulki sannan su kuma suna ƙauye ƙauye suke wa ja'a bikum min al-badawi ya fada min baji an nazara ash-shaytan wa baina ikhwati daga ƙauye suka zo to annabi sallama ya gane shi falamma irtahala qultu fi nafsi wallahi la'atiyanna annabi sallama hatta azdada min al-ilmi falamma irtahala lokacin da ya tafi in shi in bada labari wancan ya tafi qultu fi nafsi sai na ce a cikin raina wallahi la atiyanna annabi sallallahu hatta azdada min al-ilm yace na dawo wajen manzo sama sai na ƙara ilimi su burin sahabbai ce burin sahabbai ce ya za a kullum su samu wani ilimi sabo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam amshi sai na zama na zo ina tafiya hatta kumtu ne dai har sai da na tsaya na tsayu a gabansa fa qultu a amalu me zaka umarce ni da shi in aikata ƙala sai yace ya harmalatu i'til ma'rufa yace ya kai harmala i'til ma'arufa. ka zakke ma abu mai kyau duk abin da yake mai kyau ka riƙa aikata shi waje tanibil munkara sannan ka nisanci duk abin da ba shi da kyau sun maraja'atu sai na sake dawowa hatta ji'itu arrahilata har sai da na zo wata sabuwar zuwar ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه حتى إذا نزونا تيا أوجينا إن ننقصد أن نجل سلمة فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل إيش يا من زن الله ميزاك أمرتين أيكتا وسسنا بتشي فانكا كو yadda nake daga muryar nan ai bai kamata ku gengedi ba ina yi da karsashi ba ina yi bane irin zan nima na gaji na gaji ni mu kone lagaci kullu na ta'aban to ba haka mai magani ya ce kullukun maridin illa man shafaitu lahu ba to ni ma kullu na ta'aban fa qultu ya rasulullahi ma ta'muruni amadu ya manzan ne me zaka umarce ni in ya qala sai ce ya hamal ti'til maarufa wa tajnibil bilmunka. ko kuma sake nana ta mushi dai wannan karatun wanzu ma yu'jibu uznaka sannan kullum ka rika tsayawa unzur ka rika tsayawa ka ji ma ujibu uznaka abinda zai sa kunnen ka ya ji daɗi an ya ƙura lakal ƙaunu idza kumta min indihim fa'atihi duk abinda ka ɗan laɓe in kai mu'amala da mutane ka ji me suke yabanka da shi na alheri to shi za ka rika yi ka ji meye mutane suka fi so naka mai kyau na mu'amala da su to ka riƙa yi ka sa kunne kullum ma yu'jibu uznaka abinda kunnen ka zai ji daɗi in ya ji shi abinda kake yi na mu'amala da mutane to abinda ka ji mutane sun fi so a ciki ka yi. kai وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه sannan ka tsaya ka saurari abinda mutane suke kin shi bayan ka tashi daga gare su su ce ka wani abin da ya mana nan ba ba mu ji daɗin shi ba to faji ta ku ka nisance shi irin waɗannan hadisan suna ɗaya daga cikin hadisan da malamai suka tattara su idan za su yi bayani akan urfi al'ada al'adar mutane daga ciki akwai asarin ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda wasu sun ɗaga shi a matsayin hadisi amma asari ne ma ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanun duk abin da musulmai suka ga mai kyau ne to a wajen Allah ma Allah ya yarda da shi da ka saba ma al'ummarka shi yasa malamai suka ce a wajen sa tufafi hatta a sa tufafi suka saba ma al'ummarka irin tufafin da al'ummarka suke sa kai ma ka sa ka sa irin tufafin da al'ummarka take sawa kar ka saba musu irin yadda al'umma na an sha min tambaya kan barin gashi ina jin koran nan ne magana kan barin gashi manzala sun sami ce man kana lahu sharun falyukrimhu duk wanda yake da gashi to girmama gashin nashi in ta hidima amma mu al'adar mu ba ta barin gashi ba yanzu kana barin gashi ka zama wani dan iska ko ba haka bane ne amfani da wannan kalma sai a ga mutum ya zama wani bambara kwai a cikin al'umma kuma arka ka masa shaida mummuna to me yasa mutum zai bar gashi gashin kai nake nufi ba na gemu ba sannan hatta gemun ma akwai wani irin bari da wasu suka keɓanta da shi na 'yan gayu ba irin nawa ba to kaga bi irin wannan abubuwan mutum ya kauce musu kada ya aikata su wajen zamantakewar mutum da mutane ya rika kula da waɗannan abubuwa ma raja'atu tafakkartu fa idza huma lam yada shay'a yace da na dawo sai na zauna ne kai kaina karatun ta nasu sai na fahimci ba karamin karatu annabi ya karantar da ni ba ikil ma'ruf wa tajribil munkara sannan kuma wanzur ila ma ila ma ila ma yu'jibu an yaqulu laka an-nas aw al-qawm idha qumta min indihim ba'tihi ce ba karamin darasi manzo Allah sun mai karantar da ni ba to wannan hadisin ko da dai za'ifi ne akwai fa'idoji da yawa a cikin sa fa'idojin koya ma mutum zamantakewa shine ake ruwaitowa daga dan fodiyo yana cewa wa ashartu kullu jalisin bima yula'imu mai zama da dukkan abokin zama da abin da yafi dacewa da shi akwai wanda shi zuma ne sai da wuta to in ka fahimci haka to sai ka sai ka kunna wutar Eh, in ba ka kunna wuta ba ya ji wuta to lokacin ne zai biyu to sai a kunna masa wuta akwai kuma wanda shi dan abin nan bakon sauki ne ba bakon zafi ba ne mutum ne kamar ruwa sauki gare shi lishari bina. to shi ma sai a yi mu'amala da shi a cikin irin wannan yanayi حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سليمان عن سلمان أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة فقال إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان فأردت أن ذاك كذاك كما حدثت به فما حدثت به أحدا قط يتشي hadisi yace zakartu li abi li abi na ambata ma babana in ji mu'tamir na ambata ma babana hadisa abi usman hadisin abu usman an salmana na ruwaito daga salman sai ya ruwaito daga salman al-faris sai in inni sami'tuhu an salman annahu qala inna ahlal ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fi al-akhirah wancan hadisin da muka karanta a baya ko fa qala inni sami'tuhu min abi usman yuhaddithu an salman yace naji baban nawa yace ya ji wannan hadisin shi ma daga abu usman kuma yana ba da labari daga salman fa'arabtu anna zaka ka sai na fahimci eh wannan abin haka yake amma ni fa ma haddathu bihi ahadan qat ban taba karantar da wani wannan hadisin ba ban taba karantar da wani wannan hadisin ba shi yasa baka taba jin shi a baki na ba amma tabbas wannan hadisin na ji shi daga Salman al-Farisi cewa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fi al-akhirah wa ahlul munkar fi dunya hum ahlul munkar fi al-akhirah sadaka Allah ka samu zama cin ahlul ma'ruf fi dunya wal akhirah حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد أن عاصم عن أبي عثمان قال قال رسول صلى الله عليه وسلم مثله yace manzon sama ya ambaci kwatankwacin irin wannan hadisi cewa ahlul ma'ruf fi dunya kuma ahlul ma'ruf fil akhirah saboda haka kada mutum ya sakaci da al ma'ruf kada ya sakaci da nisanta al munkar kuma ka zama mai umarni da su khudil afwa wa amur bil urfi kenan wa arid anil jahili خذ العفو الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أتين تفسير نسا يتشي باب وتآية أتين القرآن تتتغو محاسن الأخلاق كما قلنا آية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو كزما mai yafiya in an maka abin da ba daidai ba aka aka nuna wannan abin ba daidai aka gane ba daidai ba ne to ka yafi kar ka zama mai ruku wa amur bil urfi sannan kuma ka rika ruku da ka rika umarni da abin da yake mai kyau abin da addini ya sa masa stam ya yadda da shi sannan wa arid an jahilin masu wauta jahilai wanda ba su da hankali su kuma ka kawo da kai daga barin su domin ba za ka kuɓuta daga gare su ba dole sai ka samu waɗanda za su yi maka sun yi maka abin da ba mai kyau ba wanda suke bukata a karantar da su darasi a karantar da su wanda ba su bukatar darasi ka wuce waka ka kyale su ke mun gane to wannan shi ne babin da za mu karanta kuma tun da dai lokacin mu ya kure sauran littafai guda biyu kila na so a ce raf'ul malam kila mu gama wannan a sababul awwal din hmm? <coughs> ina ganin mu karanta shi amma da wuya ya gama mana